soja wallahi ta mutu gayan nan fatin da ya shige daga cikin nan naga ya zama mara mutunci ai iska na kana gani ne ai na aure nan ba miyar tiya gas ta dora mashi wallahi ko me bomba ni wallahi na rasa yadda zan yi ma in kunna talabishin dinka na garan sistan din shi ne ya kodi kai yaya ba ku ga komai ba dai ko a ah, ka ji ba shin wai yau ko dai ka sha a rungume zaki a a rungume kura na sha kai da Allah da annabi na gaya muku ba ta nan kai baba fa tun da kai auren nan ka canza mana fa wai ko miyar tiya gas take ma ne duk burkici a miyar miyar gurnet ne kaman ba a tare wani ba dish din ma tun da aka kawo ni nayi nayi in kallo ta ki kalluwa wai kai sai matan ka nan za mu yi zumunci koya ka ɗan koma da cincin ɗin da za mu ci da abinci. Ni ma shi da gani. duk da kai auren nan baka damu da mu bai a nan ya kamata mu dinga cin abinci Allah annabi ku yi hakuri ba wai kai tsade mi ina bayya eh ga yadda yake zuwa wai kamar ya haɗu kunama ni kai ni ka faruwa a'a ba a wata kunama na dan yi exercise ne kan kudu ka san ni da ma huska te ka san minutuna eh. wallahi kula kenan an kamai police station wallahi sai ga to yana ta kuwa wallahi kaiwa zai shiga hannun kwala bai ji a cikin sa amma da ka shiga bala'i mu kake fara kira amma kuma jin daɗi cincin din da dan fanke da wannan din da zaka bamu ba zaka kira mu sai dai mun kawo mu shimina na kai eh? am kayan wanki ka biyo shi ma kawo ka je je ku ce mutane eh, ka tara wankin da ka Allah da annabi kai cincin ne a dunkula a can wani cincin ya za a kaga cincin a nan ba cikin wannan cikin kayan eh, eh, zanin gado da Allah ka daya na fa san me ya kawo ku ba yunwa kuke ji ba eh, ga kicin can mu je kai mu za ka raina mu wayo ah, ah. mu za ka kai kicin bayya wallahi al'azim in ba ku tafi ba ku ka san hannu na zarci ne ba Allah tun muna kauye da kai ka san ni ba kan wallata bane ne wallahi duk wanda ya zo he na mai inda ka aure yar soja ka hauka ci kan gora uba kai wayo kai muje ka ga dai da Allah muje kai indomin nan inda aka siyo ta sau ɗaya na fasa ta makaci kai ga buredi na kun ci ba wasu a mun cire ba mu ina tsada eh. in mun ka tsaye hala da ni za mu dawo shi ba mu da kalanzor ni na ga malo eh. dan ta ni na ga tun da ya aure ma ya aure ya so da ya fi sojoji hauka ma kai gashi ga kudin kalan dubu guda mu je da Allah mu je mu je da Allah ba ba mu kyautan ko 50 ba wannan ga kudin kiwa yawwa alama albarka hidda na zo gidan nan mu son muka yi indomi za mu ci ba kifi saidin eh, haba ka mana adalci wai mata ga kudin kifi ha ah, wata dubu mu je kana ji na rantsi da Allah eh. na rantsi da Allah matanka ta haihu ba za mu zo wallahi na gode kuma ba zan ba yaron hudu ba sai dai in James zai zama ko obin na na da ma ubansa ne yake hudu ba ba kai ma kuma in Allah ya yarda mu na iyala na yarda muje wai wannan gani bai haukace ba muje an gode ba amma ka duba yanzu kan gura uwa waya waya waya ni na ga aure fa labar da a'i garo ku Allah ya taimace ni ba su ganta ba kai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai na shiga uku na lalace Allah ya taimake ni kaga bayya billahi allazi bayya ya ga yarinyan nan ko BBC ba za ta kai shi hada abun nan Allah ya taimake ni kai anya ma ba zan kore mai gadin nan ba kuwa ni ba gani nake kama da shi a je hada baki a tonan asiri kai mai gadi mai gadi kar ka ƙara barinsu su shigo fa kai mai gadi ƙara barin wani ya shigo gidan nan in kwa ka bari wani ya shigo wallahi sai na kore ka a ba zama a yaka ka ji ko a normal ne kowa ya zo fa ba matsala amma ban karya ba ba ban karya ba to da fani ka ci na isa da fani kai ina baka take taken ka fa Allah zan kore ka a gidan nan to wa nake mai gida a yawo guri to To, maza ko mata zan hana. Kowa da kowa ko tsoho ne, ko tsohuwa ce ta zo karka bata ta shigo. Ka ji ko? Shi kenan an gama all Hajiya lafiya? Me ya dara ke kuma? Wallahi glass ina lamanta. Ina zuwa, ina zuwa dan jira ne. Ke da kika tafi kuma sai ki dawo. Ayo Allah na. Ko ina ta bar gilashin ko kai ina jin ta manta ba a nan ta yarba bari je mun gaya mata kawai ta tafi Hajiya, ni fa ba irin duba da ban wa gilas ɗin nan ba ban gan ba da Allah. Habawa, yana saman kujera, a kujera na bashi. Wace kujera? Kujera da na zauna mu je, mu je in nuna ma. ba inda ban duba ba a ɗacin nan ban gan shi ba. Wallahi. To yanzu shi kenan. Shi kenan ina. Za ki iya warewa ce. Wallahi ta tafi makaranta ai. Ka tafi makaranta kuma? Da eh mana. Yanzu daga fita na har ta tafi makaranta? Kwarai kuwa. To bari dan zauna in jira ta ko? Ina wani zama. Ai ina jin za ta iya kai magana za ta iya kai gobe ma bata dawo ba kai dai ko kai dai ko Allah ya shirya ka to bari in wanda. in je ki Allah raka ta ji gona Alami. Kin je ban makaranta ba ta san zuwa. Wallahi ina zuwa kawai dai ba ta gani na ne abubuwa sun yawa. Cikin ba da ma. Eh, na misin nan banki amma zan sa wani ta tun da zama ta ce za ta ɗauka kati amma ina ta jiran ta gashi tam ya wuce za mu exam ba ta dawo ba kawai ta daina biyan bakin nan bai da ta biya musu ba za mu yi komai ba ka ce ta fito tana ina ne ta fito ina tun da za ta tafi ta ba awa ɗaya da tafiya nan da ka gani ina ta aikin gida ne ina nufin ta shigo kuma ta ɗauka ta tafi ta shigo ta ɗauka ta tafi amma na ina jan ta ba musu kuma ta zo ba ai tun da daga mata ni har bakin gate na kai ta ina daga mata hannu ma amma yanzu ka ce mata fita sai tunanin maybe ba ba ba hanya daidai ba kila kun yi sabani sa aka siya ka ce ta kai 30 minutes yake hannun nan ta aka si aka samu kila ta sha talle talle kuka yi kamar gaiwa bayan da ne lauyanta na gashi a can a ƙasa ya kai wani ya faɗi wallahi ina jin garin sauri ta fito tana ta sauri ai baka ga yadda ta dinga sauri ba kuma ta lauyanta wallahi amma ina so wannan hijabin kamar hijabin da ta fitar shi kai me faru kamar fa na yi mantuwa ki yi mantuwa me kika manta exam card ɗina exam card ɗinki gaskiya Maryam you are not serious ki tuba fa kin san cewa da exam ɗin nan sai ɗin ki a gida milati sannan yanzu kuma kice kin manta exam card ɗinki kuma kin san cewa ba ki taɓa shiga exam ɗin nan ba tare da card ɗin nan ba to yanzu me kike so ni dan Allah ka yi hakuri mu koma in je in ɗauka koma gaskiya a card ki ja mi lati ki miss exam ni ne ba zan yi ba kin ga check this ki ki tafi wallahi ba zan bi ki ba domin ke ba za ki miss ni ne miss ba kin ga 2 0 gaskiya ki hakuri ba zan je ba ki sauri mana kuma kin tsaya ku duba hanya da kyau abu mamaki kuma na gan shi akwai video a waje wannan ai ina jin wata ƙawanta da ta zo ɗin nan sai ta zo mata da wani sabo tana munna sai ta tafi ta gaban wannan ɗin. abin mamaki fatima fatima ba ni bauɗan ne kuma yariyar da ni kusa da gidanmu maryam ma kayan yawanci kayayyakinta sistan fatima take ba ta yaya kuma fatima za ta ba maryam hijab ba na tunanin because wannan hijabin ma a wajen dina ta faɗa cewa ɗauko mata shi domin daji yanzu yana ta da dinga sa kaya idan ba hijab ba ta jina fitar da gini abin mamaki ta bar hijabi kuma ta fita da mu ga wata ta bashi something that happened amma ba mu ba ba ta tantin minute maybe ta tsaya wani al'amin ainihin kawai ka tafi ban so kai ma ka rasa jaraba a ba kada ka damu al'amin mu jira ta kawai ko da nan da ta ce ne mu ga in za ta dawo ai haka kuma amma ka san menene bayan kira baban gaya mai cewa ba ta gida kuma ba ta suko yabi shi ya san me zai wani baban mu kira shi mu faɗa mai halin da ake ciki yanzu nan ya fita daga nan ya bar gidan yanzu nan baba ya zo ya fita kana nufin ya shigo gidan nan bare ku kuma bai same ta ba tan shi ma eh ya zo lokacin ta tafi makaranta amma baka faɗa mai cewa ta fita bata koma su ba na gaya masa ta tafi ka san yau jaraba su masu ce Amma, me nake gani haka kamar kayan wanki? Me kawo sanin gado a falo da kaya a ciki, kuma ku da kuke yin baki idan an bari haka. Eh, eh kaya na ne wallahi da zan kai zan yi sadaka da su. Kayanka, amma na sa cikin gidan nan akwai ɗakuna da yawa. Akwai suto. ya kamata ko ciki da sa kayan. Na fito ne ina share-share. kai al'amin ni in saka sarki na aiki hauka nake kaga kada ka damu tabiyan gidanmu ko da mutum ya girme ka kafin shi da abu idan kaga zai mana aiki ka tashi da ƙarfi da na ɗauke ma kayan wanki na fita da shi ai ba laifi ba ne amaryar amaryar maɗagwal da a ce za ka bani da ko da a ce mai kwana ɗaya ne domin da muka yadda ake yin soyayya. Za ki kashe kanki saboda ni? Zan yi sadaukar da ta idan akan kai ba zan iya kashe kanki.

ko me kika yi zai iya tsaya miki amma mu fa in muka ba zai tsaya mana dan Allah ko rufa mini asiri Ahmad ditsitsin da ya ja ruwa shi ruwa kan duka bi ba Yahaya Hamza and Technology Ta shirya wajen ba da ingantaccen ilimi ta fannoni daban-daban kamar su community health extension workers environmental health technicians health information management pharmacy technicians medical laboratory technicians dental surgery technicians medical x-ray technicians da ma sauransu. Neko Junction bayan Hajj Camp ko kuma ku tuntube mu a wannan namba kamar haka. Sifili takwas sifili uku sifili takwas ɗaya tara sifili sifili biyar. Sai mun ji ku. Kamar muka sani yau babbar rana ce wacce za a gabatar da bikin shagalin babban yarinya yan kwalita wannan ba wata face mace biba biba yana nan tafe